hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 62 cikin jiran darussa daga lissafin a siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iya wallafar al-imam islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rusu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafin shi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da tsare-tsaren shugabanci da jagoranci da irin haƙƙin da ke kan shugabanni dangane da al'ummarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi alkhairi za mu tashi yayin da malam ya ce faslun wal jaldul ladhi bihi shari'a huwa al jaldul mu'tadil bis sawti fa ina khiyar al umuri awsatuha qala ali radiyallahu anhu qala ali radiyallahu anhu darbun bayna darbaini wa sautun bayna sautaini malam yace faslun ga wata gaba wal jald allazi bihi shari'a ya ce kaga dai duka da za a yi ma wato mashayin giya ko a yi ma mai ƙazafi ko makamantansu ko wanda ya yi ainihin zina alhalin yana saurayi wanda shari'a ta zo da shi a cikin addinin musulunci huwal jaldul mu'tadil shine duka matsakaici tsakatsaki bisauti kuma da bulala fa inna khiyar al'umuri tsuha. mafiya alkhairi cikin dukkanin abubuwa shine tsakatsaki wanda bai gaza ba bai kuma zake ba qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yana cewa darbun baina darbaini duka ne tsakankanin duka guda biyu ma'ana na tsakiya tsakanin mafi sauki da mafi tsanani shine darbun baina darbaini wa sautun baina sautaini kuma ya amfani da bulala matsakaiciya wacce ke tsakankanin bulalo guda biyu da bulala ta can ƙasa da bulala ta can sama to tsakatsaki wajen kaurinta da zafinta da nagartarta wannan asari daga sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda yana cikin littafin musannaf na abdurrazzaq as-sanani da musannaf na abubakar ibnu abi shayba Allah ubangije ya gafarta musu gaba kida da kuma as-sunanul kubra ta limamul baihaqi har ila yau da littafin baihaqi as-sunanu ma'rifatu sunani wal athar da kuma har ila yau dai baihaqi a cikin as-sunanul sughra dukkanin su sun hakaito wannan labari ta hanyar Abu Usmana an-Nahdi wani daga cikin muhadramun ɗaya daga cikin mutane wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka musulunta annabi yana raye amma ba su samu halin ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sunan shi abdurrahman ibnu mullin ko ibnu mulli ibnu amrin a asalin shi mutumin kufa ne amma ya kuma basara da zama lokacin da aka shi sayyidina husain dan aliyu a kasar kufa sai ya ce ba zan ci gaba da zama a gari wanda ake zubar da jinin ƴaƴan gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar shekara 100 a a a bayan hijira an ce ya rayu kamar shekara 130 a rayuwarsa Allah ya gafarta mashi to wannan Abu Usmana An-Nahdi shine yake ba da labari yana cewa utiya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bi rajulin fi haddin an zo wa Umar dan Khattab da wani mutum wanda ya tabo wata doka ta Allah fa utiya bi sautin fihi shidda sai aka bada wata ke bulala mai tsanani fa qala uridu alyana min hadha sai Umar yace a'a ina son bulala da bata kai wannan tauri ba thumma utiya bi sautin fihi sai kuma aka je aka canza aka kawo ta bulala wadda ke ita kuma lagwalagwace fa qala uridu ashadda min hadha sai umar yace ina son bulala ce wata fi wannan fa utiya bi sautin bayna sautaini sai aka ba mushi da bulala tsaka tsaki fa qala drib yace ka dake shi yace ka sanya wa kowace gaba daga cikin gaɓoɓi ta samu rabanta. wani dukan hannu wani a kafaɗa wani a gadon baya Yace ce kuma karka dinga ware hannu ta yadda sai an ga farin hammataka ba sai ka ware ƙarfinka gaba ɗaya an ga farin hammataka ba ina fata mun gane wannan wannan shine yadda ake dukan mutum idan an zo haddi haka kuma abubuwan da suke ba haddi ba kamar da zamu gudu shi malam yace wala kunu jaldu a bil wal maqari'i wala yuktafa fihi bidurra bidirra bal bal idirratu tusta'malu fi ta'zir yace shi dukan da za a yi wa mutum na haddi ba a yi shi bil da sanda laggyal kamar sanda ta ɗan fulani a dinga rafkawa mutum walal maqari'i ko kuma da izga shine irin abin da ake dukan wato doki ko raƙumi da shi bulala koran doki ko raƙumi kaga karama ce ita waccan kuma sanda ce babba ta dan fulani misali wala yuktafa bidirrati ba a takaituwa da azdirra ita ce kwagiri sanda da mutum yake rikewa dan ya dinga dogarawa ko yana dan ƙara samun balance dirratu tusta'malu fit ta'zir ita ita kwagiri ana amfani da ita ne a wajen duka na lalabtawa na horo wanda ba haddin Allah ba amma hududu fala budda fiha min aljaldi bisauti su haddojin Allah kazafi da shan giya da zina ga saurayi da makamantansu to ba a yin amfani da wani abu babu makawa dole a yi amfani da bisau da bulala wanda yake ce ma'asau ita bulala babba dorina wa kana umar bin al radiyallahu anhu yu'addibu bidirrati Umar dan Khattab ya kasance yana horar da mutane yana ladautar da su bidirrati da sandarsa kwagirinsa fa idza ja'at al da'a bis idan wani laifi kai wanda yake ya kamata a maka bulala ɗaya ko biyu sai kawai ya kwala maka sandar shi ko ya bige ka da ita a hannu ko ya dake ka da ita a kirji ko ya nuna ka da ita duk yana yin wannan to amma idan aka zo da wani abu wanda yake haddi ne na shari'ar Allah sai ya sa a kawo ainihin wato bulala a amfani da ita wala yujarradu buhu kulluha ba za a ce a cire mutum kaya a mishi zigidir ba ko a bar shi daga shi sai dan diras da singileti ba za a yi mishi haka ba za a bar shi da kayan shi na jiki shi bal yunza'u anhu ma yamna'u alamad darbi darbi za a cire kawai abinda a al'adance zai hana shi ya ji zafin dukan kama a ce ya saka riguna da yawa sun wuce misali ko irin yadda yara suke a makaranta su goye jaka a cikin rigarsu su kaga wannan zai hana shi jin zafin duka ko kuma wani soso ko wata babbar riga wadda in an buge shi duka zai tsaya ne kawai a jikin alkyabban ko gariya ko makamanta haka to wannan shine za a cire ko kuma a dukunkuna ta a ɗaure ta yadda za a kai ga jikin shi yace min alhashaya kamar suko alhashaya shi ne kamar ciko kamar yadda mata da suke yin ɗinka wasu rigura da ake saka musu wani soso a jiki to wannan shi ne alhashaya kamar wani wato style ne haka na riga ko makamantar su za kuma kamar rigar sanyi ko abin nan ko suit Haka duk suna da wani ciko a jikinsu wani shafi wanda ya sa rigar ba za ta bari in an bugi mutum ya ji a jikinsa ba haka irin manyan riguna na da da ake aganiya ko sace wanda ake mata shafi ne kauri da irin shi zai dauka hukuncin hashaya wal fira da kuma al fira shine for riga wata ke da gashi irin na karar ruwa ko irin na damusa ko wani abu irin rigunan da ake kawo su da kasashe masu sanyi din nan ita ce alfira wana zalika da makamancin wannan wala yurbatu ko ba za a kama mutum a daure shi ba irin da yan baga suke sai dai a rike shi idan lam yuhtaj ila zalika matukar ba an buƙaci zuwa ga daurin ba ana ganin zai gudu ko ba zai tsaya ba kuma kamancin haka wala yudrabu wajhuhu kuma kada a buge shi a fuska kar a mare shi kar a buga mushi bulala a fuska fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa idza qatala ahadukum falyattaqil wajha idan ɗayan ku zai yaki a wurin jihadi ma kenan to kada kada ya kai ga fuska ya guje wa fuska wata rana kuma a cikin hadisin muslim Allah sallallahu ya ga wani mutum ya mari bawan shi sai yake ce masa yake ce mutumin ala ama alimta anna surata muhtarama kai baka san fuskar mutum abin girmamawa bace da ka ta a gurin yaki wurin jihadi ba a lalata fuskar gawa ba a kai ma wato abokin hamayya sara a cikin fuskarsa ko mari a cikin fuskar. sai dai sauran jikunkuna domin shine abin ma'ana idza qatala idan yayi fada a wurin jihadi to idan ya zama kafiri ma an ce ai mishi wannan mutuntawar to na kuma ga musulmi kaga shi ya fitancanta da a mutunta shi kamar yadda malamai suka fassara wannan wurin don haka babu kyau dukan fuskar mutum a kowane hali wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu muslim ya fitar da shi haka nan bukhari ya fitar da shi ta hanyar abu huraira Allah ya kara masa yadda cikon hadisin shine fa inna Allah khalaqa ala surati Allah subhanahu ya halitta annabi adam ne a bisa surarsa wannan wata matsala ce daban wanda ba nan bane magana akan ta wala yudrabu ah, maqatilahu fa innal maqsuda ta'dibuhu ta'dibuhu la sannan ba a dukan makasa shine maqatil makasa da ake cewa da Hausa inda an san idan an bugi mutum zai iya rasa rayuwarsa kamar makwarkwadar kai kamar zuciya kamar al'aura ko ido abinda ake da makasa inda zai iya mutuwa in an buge shi ko ya naƙasa kaga za ya iya naƙasa shi a kansa yana iya jini ya haɗe masa da tsokan kwakwalwar shi da ruwan kwakwalwar shi ya mutu ko ya samu taɓuwar hankali haka ido ana iya makanta shi haka al'aura ana iya naƙasa shi a mai da shi impotent ko wani abu makamanta haka haka doron ciki ba a duka mutum a doron ciki ko a kai mai naushi ko sara don shi ma makasa ne to wannan kamar da muka faɗa a darasinmu da ya gabata jama'a duk da a yanzu waɗannan haddodin ba a amfani da su a ƙasarmu lil asata shari ko ka ce kusan dukka duniya ma ba a amfani da su wataƙila in ba kamar ƙasar saudi arabia ba da suke kwatantawa to amma a ɗayan ɓangaren na wajen ta'aziri yana da kyau mu kula da wannan ƙwarai wajen horar da 'ya'yanmu ko ɗalibai a makarantunmu ko duk wani wanda za a sa ka horar da shi ko a gareji ko a wajen koyon sana'a kai ne uga a gareji ko a shagon ɗinki ko a gona ko a a prepaid ne kai ko discipline master a makaranta idan ka zo horar da yara ta kama za a yi musu bulala ta yana daga cikin cikar mutuncinka da kuma tsiranka a wurin Allah ka kiyaye waɗannan da dubban. kuma ko ba don tsira a wurin Allah ba don ka tsira ma a wajen mutane domin in ka je ka nakasa dan wani ko ka nakasa ko da ɗanka ne ka ji masa rauni hukuma za ta tuhume ka kuma za ka iya salwantar da rayuwarka da mutuncinka a sanadiyar haka Allah ya tsare mu shi za muka faɗa wancan lokacin cewa idan ka yi fushi to ka yanke hukuncin amin ka zartar da hukuncin a lokacin da fushi ya kai maka matuƙa domin akwai tendensi na ka aikata abin da za ka dawo kana nadama ko abin da ya zama labari ana ta yayata ka a ko'ina Allah shi kyauta wala yadrib maqatilahu fa innal maqsuda ta'dibuhu domin manufa shine a horar da shi walaita la qatluhu ba wai kashewa ba wala yu'ta wa yu'ta kullu udwin haqqa za a baiwa kowace gaba haƙƙinta min ad-darbi na daga duka kal kazahari a daki wasu bulalin a gadan baya wal aktafi wasu a jikin wato tafukan hannaye wal fakhidaini wasu a jikin cinyoyi kaga duk waɗannan wuraren ba makasa bane za a yi dukan kafa za a yi dukan cinya za a yi dukan gadon baya za a yi dukan hannu tafin hannu ko gaɓoɓin tsintsiyar hannu duk waɗannan ba sa cikin makasa babu wata gaba a wurin wadda take so sensitive wadda idan an taɓa ta mutum zai iya samun naƙasu ko ya halaka malam ya ci gaba da cewa wani hau zalika da makamantan waɗannan duk ana iya a daki waɗannan wurare faslun ga wata gaba malam yace wal uqubatu allati ja'at biha shari'atu liman a asallaha wa rasulahu wa'ani. uqubar da shari'a ta kawo hukuncin da shari'a ta tanadar ga mutumin da ya saba wa Allah hukunci ne iri biyu wanda ya saba wa Allah wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗaya daga cikin nau'in uquba guda biyu da shari'a ta tanadar mushi ahaduhuma nau'i na farko uqubatul maqduri Alayhi min alwahidi wal adadi kama taqaddama uquba da za a wa mutum daya ko mutane da yawa amma wanda an fi karfin su hukuma tana da karfin da ta kama su wataƙila ma rugawa da gudu suka aka ja kama musu barawo dan fashi mazinaci mashayin giya wanda ya kazafi da ire-iren waɗannan amma ana zamanin da an fi ƙarfinsu a hukumance za a je a damƙo su a zo a zata musu da hukunci sawa mutum ne kwaya ɗaya ko tawaga ce gang ne na wasu ainihin mutanen banza wasani na biyu iqabu ta'ifatil mumtani'a sai kuma ukuba da za a yi wa taron mutane wanda suke da ƙarfi an rasa yadda za a yi da su suna da mana'a sun fi ƙarfin hukuma kallati layu ƙudaro alaiha illa bi ƙitarin waɗanda ba za a iya wato samun ƙarfi a kansu ba sai an yi jihadi sai an yi faɗa da su kamar yanzu waɗannan kidnappers da gangan na barayi wanda a zahiri sun fi ƙarfin wato 'yan sanda sun fi ƙarfin jami'an tsaro waɗanda ake ajewa ƙwaya biyu ƙwaya uku akan hanya in ana so a su sai an yi gangan ko sai an nemi abin nan wato haɗakar 'yan sanda da mofo da sojoji da na sama da na ƙasa haka ake ɗauki ba da da su irin yan boko haram nan sauran nan kidnappers da suka cire gari allah ubangiji ya tsare mu daga sharon Allah ya kawo mana sassauci to irin waɗannan sa daga cikin wanda za a ce suna da tsa'ifa ce mumtani'a wanda sun yi ƙarfi la yi ƙudaru alaiha hukuma ta race lati da su illa bi qitalin sai an yi fada fa aslu hadha to wannan nau'in na biyu shine huwa jihadul kuffari a ada'i dinillahi wa rasulihi shine asalin abin da ake nufi da jihadi yaki da kafirai abokan gaba Allah waɗanda suke gaba da addinin Allah suke gaba da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam asalin ma'ana abin da ake musu shine yi musu uquba sakamakon sun yi wa Allah da manzon Allah laifi ko ba za a iya kama su a hukunta su ba to sai ai gayya ta rundunar sojoji a je a musu hukuncin da ya dace fa kullu man balagatu da'watu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda sakon kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kai mushi ila dinin lahi saƙon Allah zuwa kiran shi ga dinin Allah ya addinin Allah ya zo gare shi allazi ba afa bihi addinin da Allah subhanahu ta'ala ya yi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi da shi falam yastajib lahu saƙon ya kaiwa mutum sai mutum bai amsa ba fa innahu yajibu qitalu to wajibi ne a yake shi hatta la takunu fitna wa yakunu ad-din kulluhu lillah saboda kar a ci gaba da samun shirka tana wanzuwa a bayan ƙasa kuma addini ya zama na Allah ne baki daya duk mutumin da aka mishi nasiha aka mai wa'azi ya doge akan kafirci aga mai sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tuba wajibi ne akan gwamnatin musulunci akan shugabannin musulmai su yaƙe shi har sai sun shigar da shi musulunci ko kuma a kashe shi a kafirci wa kana Allah lamma ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallama wa amarahu bi da'watil khalqi ila dinihi lam ya'zan lahu fi qatl ahadin ala zalika wala qitali Allah subhanahu wataala a farkon al'amari sa'ad da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarce shi da ya kira halittu zuwa ga addinin Allah a farkon al'amari lam ya'zan lahu Allah bai bashi izini ba na mene fi qatl ahadin Allah bai bashi izinin ya kashe koda mutum daya ba wala kitali Allah bai bashi dama ya yaki da koda mutum da ya ba hatta hajara ila almadinati har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama zaman makka shekara 13 ya koma madina a cikin shekara ta biyu bayan hijira to a wannan shekara ne ma'ana kamar shekaru 15 da fara musulunci fa adina lahu walil muslimina bi qawli subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ba annabi sallallahu alaihi wasallama izini da shi da sauran musulmai da Allah ya ce mashi uzina lil bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim gairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله inna allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur ayoyi daga cikin suratul hajj Allah yace udina lil ladina yuqataluna an ba da dama ga waɗanda ake ta karkashe su ake ta yaƙansu wasu masu kira suna karanta da azina lil ladina yuqatiluna an ba da izini Allah ya ba da izini ga waɗanda suke so su yi yaƙi su yi jihadi duk ma'ana ce guda ɗaya wannan allazina yuqataluna waɗanda ake yaƙansu wancan kuma azina lillazina yuqatiluna sai zama fihi ne mudari'i lil mustaqbal kenan bi annahum zulimu Allah yana yin shela cewa lalle an zalunce su an cutar da su an kore su daga garuruwansu an zubar da jininsu an yi wane ne an yi wane ne wa inna allaha ala nasrihim laqadir wato kuma Allah subhanahu wata'ala yana da iko da ƙarfin ya taimake su malamai suka ce wannan aya ta share dukkanin ayoyi da suka zo a Qur'ani wanda suke umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai ya yi hakuri ya jure irin fadin Allah fasfa anhum wa qul salam irin qudil afwa wa amur bil urfi wa arid an jahilin da irin su wannan aya ta share su gaba baki yanzu ba a mushi umarni da yayi shiru yayi haƙuri, ya kauda kai ya bada baya ba bayan sa su da addinin musulunci a Allah ya ce tsaya ya maya da su allazina ukhriju min diyarihim waɗannan da Allah zai taimaka waɗanda Allah ya ba su izini tashi su kara addinin Allah sune ne waɗanda aka fitar da su daga gidajensu aka kore su daga makka aka tirsasa musu yin hijira da gairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba bisa zalunci illa an ya ƙulu rabbunallah laifin da suka yi kawai sai sun sai sun ce kawai Allah ne ubangijinmu wannan istisna'i ne munqati yace walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd wallahi ba dan Allah yana tunkuɗe wasu mutane junansu da juna ba la matsawa sawami'u wallahi da an rugurguza sau ma'auni sau ma'a Shi ne ɗan ɗaki ƙanƙani na mutum da yake shiga ya ta bauta Allah arrahibu na warrahibat wato mutanen da suke bautar Allah a irin zaman nan da addinin kiristoci waɗanda za su koma gefe su ta bauta rabaran fada ko non matan kenan to su ne suke yin sauma a cikin masallaci sai kowa ya ɗanyi wani ɗan ƙaramin ɗaki kamar ɗan akurki ya sai ya shiga ya shuru ko ya je bakin gari ya je yayi kama abin da yake cima tiskadi irin abin da almajirai suke to shine sauma'a guda daya sawami'u da yawa kenan wa biya'un da albiya albiya shine wato abin nan kenan chapel cocina wuraren bauta na kiristoci wa biya'un wa salawatun da wasu wuraren ibadoji musalla inda ake haɗuwa ya sallah wa masajidu da ginannun masallatai da ba don Allah yana hana mutane yin wannan abun ba ya tare wasu da wasu to da an rugurguza duk waɗannan a duniya ma'ana ba ana samun masu hankali da masu tunani da masu imani da masu bin tsari wajen kasta auka ma junan mutane ba da ko ina ba za a lafiya ba kamar yadda da ake fama da irin waɗannan matsaloli a ce gari kaza an kona kasuwa gari kaza an kona mutane kabila kaza sun kai musuwa na hari inda kowa zai zama haka kowa ya zama ɗanta ta'adda ba za a zauna lafiya ba babu wanda zai ji daɗi kowa sai ya kashe kowa to Allah ne yake tunkuɗe wasu mutane da wasu Allah ne yake kawo masu hankali a cikin mutane da shugabanni da malamai su hana sauran mutane yin ta'addanci shi za a ke zauna lafiya domin don aka tashi auka aukawa gari ko wata alƙarya to ba za a yi tsayarin komai ba masu auka wa gidaje da anguwanni da garuruwa ba ruwansu da cewa nan na gwamnati ne nan na mutane ne private abin nan ne property ne ko nan wurin ibada ne na Allah ne nan na mutane ne komai batawa suke to Allah ne yake cikin hikima sai yake hana wannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa yuzkaru fi hasmullahi katira masallatai waɗanda ake ambatan Allah da yawa a cikin su wala yansurallahu man yansuru kuma wallahi sai Allah ya taimaki duk wanda yake taimakon Allah yanzu wannan alƙawari ne Allah ya kuma ya rantsi akai wa kafa billahi shahida Allah ya rantsa yace ya rantse da Allah duk wanda yake taimakon addininsa sai Allah ya taimake shi dan kana neman taimakon Allah to hanya mai sauki shine taimaki addinin Allah kan da imaninka da rayuwarka da dukiyarka da iliminka da kwarewarka da mukaminka da darajarka duk abin da ka mallaka yi kokari kaga cewa kayi amfani da shi wajen taimakon addinin Allah ka bawa Allah sauraba taimakon Allah nan zai maka shi a cikin dukiyarka zai maka shi a cikin rayuwarka a cikin zuriyarka a cikin sana'arka a cikin shugabancinka da kuma uwa uba a makomaka da haka al'amari ne mai girma kwarai da gaske ce mu kula da shi inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ya fi karfin kowa Allah ya ci gaba da siffanta su ya ce allazina in makkannahum fil ardi waɗannan muminai waɗanda aka fitar da su daga gidajensu su ne waɗanda idan muka ba su jagoranci a cikin ƙasa a famus talata za su tsaye da sallah wa atawuz zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'arufi za su yi umarni da kyakkyawan aiki wani hau anil munkari za su hana mummuna walillahi ake batul umur ƙarshen al'amari kuma zartawa yana ga Allah ne wannan aya tana nuni zuwa ga mafi muhimmancin abin da ake bukata daga shugaba ga mutanensa tsaye da sallah ba da zakka umarni da kyakkyawa hani da mummuna duk shugaba wannan wajibi ne basic ne a kansa ya tabbatar mutane sun tsaye da sallah ya tabbatar suna ba da zakka a dukiyarsu ya tabbatar yana umarninsu da kyakkyawa yana ba da dama a umarni da kyakkyawan shi ba zai iya ba kuma yana ba da dama a hani daga mummuna ma'ana ya taimaki da'awar addinin Allah ya taimaki masu wa'azi ya taimaki makarantun islamiyu, ya taimaki kafafen sadarwa waɗanda suke yada addinin musulunci wajibi ne akan ji shugaba ya wannan domin in bai haka ba to bai daga cikin waɗanda Allah yake siffantawa a matsayin mutanen kirki waɗanda Allah zai ba su shugabanci su yi aikin kirki malam ya ce to wannan ita ce aya ta farko ta sauka game da wato jihadi in mun lura ita din ma tana musu bishara ne akan cewa yanzu za a ba su dama su ana nuna musu shirya ne cewa izini ya zo amma ba a ba su dokoki karara cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ba sannan sai ayoyi suka biyo baya zai kawo mana da dama daga cikin ayoyin irin fadin Allah fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askantumuhum fa shuddul wasaqa irin wadda ke tun muhammad kenan ko Allah ya ce idan ku game da kafirai to fadarbar rikadi, ku sassare wuyayensu, ku sassare wuyayunsu hatta kantu mu, idan kuka gama kakkashe su kuka kwantar da su fashiddul saƙa, to sai ku tsananta ɗauri ga wanda kuka kama a kama bayi kenan haka irin faɗin Allah ƙatiluhun, ku yaƙe su bai aiki ku Allah zai tsantsana musu azaba ta hannunku wa yansurkum alaihim kuma Allah ya taimake ku a kansu irin faɗin Allah am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum kuna tsammanin abakku ne kawai haka Allah bai san wanda suka yi jihadi cikin ku ba wannan ma tauba ne kamar waccan ko sai mun tauba ta zo ne dan dan wannan bayani don raba gari tsakanin musulmai da arna haka irin fadin Allah da Allah yake cewa ah, wal nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum wa na'lama ah, was-sabirin hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin ah, za mu jarabce ku har sai mun san su waye mujahidai su waye ko masu haƙuri dai ayoyi da dama wanda zai kawo mana wasu daga cikin su thumma innahu ba'da zalika awjaba alaihim al-qitala biqawlihi subhanahu wa ta'ala sannan daga nan kuma sai Allah ya wajabta musu jihadi da faɗinsa sa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun cikin suratul baqara kenan wannan Allah yace kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaki dan tsaga kalma Allah wa huwa kurhun lakum Allah ya san abu ne da ba kwasan shi yana da wahala yana kuna kyamarsa kuna kinsa asa wa asa an takrahu shay'an Allah yake so da dama za ku ki wani abu wa huwa khairul lakum sai zama alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an za kuma ku so wani abu wa huwa sharrul lakum sai zama sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san me alkhairi ku ba ku sani ba Allah ne ya san me sharri ku ba ku sani ba ku sai bayan abin ya faru za ku gane shari ne ko alkhairi ko kuma ma ya zama ba za ku taba ganewa ba kuna nan kuna fassara shi a matsayin sharri a shi alkhairi ko kuna fassara shi a matsayin alkhairi a shi a shi sharri ma'ana duk abin da kake so kaga Allah bai baka ba to ka bar wa Allah zabi kai fatan Allah ya sa haka shine fa alkhairi sawun sana'a ce karatu ne aiki ne appointment ne wani aure ne wata harkar rayuwa ce wata harkar wato dukiya ce ka nema baka samu ba to kai fatan Allah ya sa haka shine ya alkhairi haka nan kuma wanda ka samu ka dinga addu'a Allah ya sa ya zama alkhairi dan ba dole ne mujarradin shi abin ya zama alkhairi sai Allah ya ga daman sa alkhairi a cikin sa abinda kuke so yana iya zama ba alkhairi ba abinda ba kwa so yana iya zama alkhairi mutane ba sa son jihadi ba su son yaki Allah ya farlanta musu saboda ya san alkhairi ne gare su a rayuwarsu da makomarsu mutane suna son zaman gida ba sa son su sha wahala Allah ya ce a su je jihadi saboda ya san wannan zaman gidan ba alkhairi bane gare su kamar yanzu yaro ne karami da za a dauke shi a kai shi makaranta baya so makarantar allo makarantar lozi makarantar islamiyya in so samu ne ya fi so a bashi ta wasa kawai a anguwa ya ta hawa keke ya shiga ya fita ya ci ya sha ya bacci kaga baya san wannan abu amma kai a matsayin ka na mahaifin shi ka san wa huwa khairul lahu shine alheri gare shi da haka zaka tirsa sa mishi da yayi saboda inda bai yi ba kuma wannan karatu ko wannan ilimi ko wannan sana'a idan bai yi ba nan gaba sai ya gane lalle yayi asara kuma ta yi sai kai uban sai ya zarge ka da cewa ka tutar da shi haka idan abu ka nema ko ka so ya faru bai faru ba to ka bar wa Allah ta yi hakan shine alkhairi ta yi kin faruwarsa shine alheri yanzu bari mu buga misali jama'a da abin da yake faruwa waki yanzu yanzu kabiyar nan da ba ma sai magana kanta baya maka iya matsalar rigiman malaman musulunci a kasar Kano da wani wanda ya zo da bidiyoyi waɗanda ba taɓa jin irinsu ba shine Abu Jabbar dan gidan Nasir Kabara an zo za a yi mukabalar nan da alu suna suna ta murna sun shirya za a kure ko kuma kamar da su kira abin suna za a titsiye shi ba wai mukabala ba sai aka zo aka ce ko ta hana to da sai mutane sai su fatan to Allah ya sa ka shefa alkhairi ga musulunci abin da ya kamata ka faɗa kenan faltaqul khairan auli tasmut amma mutane sai mutu suke iri daban-daban daban ba su abin da suke riba kansu ba ba su san cewa wato wannan maganganun da suke yi za a tambaye su a kai ba yi kokari ka iya zabɗin bakinka da faɗin alkhairi ta yi wannan ɗin da aka yi ko da shi da jama'a su ne suka je suka ja aka yi to Allah zai iya juya shi zuwa ga alkhairi Allah yana yin haka a cikin abubuwa da dama da suka faru yanzu hatta wannan korona da ta faru aka sha wahala kusan shekara guda Allah ya juya wasu ya zama alkhairi gare su al'ummomi da dama ya zama alkhairi gare su akwai mutumin da na sani cikin koronan nan ya lissa alkur'ani cikin wata shida baya ya zauna kawai dama yana da tilawa mai karfi ya zauna ya gama hada shi ta alkur'ani akwai mutanen da suka yi abubuwa da dama na sana'o'i kai ko kai da ka zauna ba komai ba ka samu damar zama ka daina zaman majalisa da fira da gulbai ka daina yawon banza ka daina kashe kuɗi na banza wani ba alheri bane gare ka Suna ya ka mutane su dinga suranta abubuwa yadda za su ga alkhairun. su ina fata mun gane wannan ka zama kana ba wa Allah zaɓi domin shi ne mabuwayi ko mai kaddara abubuwa ba dole kai ka gansu ba sai bayan sun faru hasali ma ko bayan sun faru ba dole ka ga haka ba ta yi kare auren wata mace sai da aka zo irin wannan ɗin ana ji ba a sabar yau kawai a ce ba kai za a ba tun za ka ji ka kai ka kashe kuɗi ka ɓata lokaci ka kai akwati ka buga kati da komai yau ɗin ne za a lamis ko sai ka je a babanta ya kira ka ya ce an gane cewa kai gaskiya ba ba wanda za a iya ba su iya ba yansu ba ne an ce ma iyayenka ma su ma bayi ne suka gudu daga barno sarkin barno bai yanta su ba kaga za su baka yansu wata ke tsiya mai yanci za ka ji ta kai sai kai fatan zuwa allah ya sa ka shi ba alkhairi ta yi nan da shekara goma ko sha biyar da ita da dangin da za su dinga nadamar da mata aure su kuma lokacin ka zama wani babban mutum mai karama sai ka dinga ba da labarin ya zama abin ɗaukar izina amma idan ka bari ka kunta wa ka yanzu ka haɗi zuciya ka mutu ka jiwa a tsara ce ba za a fasa yin wannan bikin baran asabar da wanda ya kada kai da late commandant da ya kada kai ko mun gane Allah shi kyauta mala yace su mai nuba da zalika wa zaba alaihimul kitala Allah ya wajabta musu a wato yaki din wa wakadal ijaba Allah ya ƙara ƙarfin wajabta wannan ya ƙara wajabta wannan ƙarfi wa azzama jihadi Allah ya girmama al'amarin jihadi fi ammati suwaril madaniya a cikin dukkanin surori waɗanda aka saukar a Madina Allah ya magana akan wato jihadi irin bakara irin nisa'i irin ali imrana din irin tauba da makamantansu wa zammar tarikina lahu Allah kuma ya zargi waɗanda suke barin jihadi wa wasafahum bin nifaq Allah ya siffanta da su da munafurci wa maradil qulubi Allah ya siffanta su da cewa suna da cuta a zakatan cuta ta ainihin munafurci fa subhanahu wa ta'ala shine Allah yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun muha. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا هذا قصة التوبة لله يتي قل إن كان كتير سوء إن يكسن شيء غريكم آباؤكم ubanninku wa abna'ukum da ɗiyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu da taraftumuha da dukiyoyin da kuka tattara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron kada ya lalace wa masakin tarzaunaha da gidaje waɗanda suke burge kuna rayuwa a ciki wannan abubuwan guda takwas idan sun kasance a habba ilaikum kun fi son waɗannan minallahi wa rasuli fiye da san da kuke wa Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi fiye da sanda kuke yi don ku yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da manzansa fatarabbasu Allah ce ku jira abin da zai faru da ku na uku ba Allah hatta ya ati Allahu bi amri har Allah ya zo muku da al'amarinsa wallahu la yahdi kamar fasiki. Allah baya shi da mutane wanda suke fasikai mutanen banza wannan aya sannan wajabcin ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaunar jihadi fiye da kauna waɗannan abubuwa sai aka lissafa kuma abubuwa guda takwas waɗanda duk mutum to yana kan wannan ƙauna gare su san iyayensa da 'ya'yan shi da 'yan uwansa da matarsa da ashirarsa sai aka lissafa abubuwan gwargwadon yadda suke faruwa a rayuwa mutane farko da zaka fara sanin su ka kaunace su ne iyayenka su ne farko wanda zaka san su kafin ka san ƴaƴanka daga nan kuma sai ƴaƴa daga nan sai ƴan uwa daga nan sai mata daga nan kuma sai sauran dangi ƴan garinku ku 'yan uwanku ƴaƴan wa da ƴaƴan ƙani 'ya'yan dangi da sauransu da kuma dukiya wadda ka tara ta gidaje da motoci da kuɗaɗe da account account da kayan suto da kayan noma duk abin da ka tsara kishi da suna dukiya da kuma kasuwanci harkar da kake yi wadda kullum kana tsoro ta lalace kar kai wasa da ita da kuma gidajen da mutane suke gina wanda duk mutane sun gama tara wannan abubuwan suke ba su gina gidaje na alfarma tarzaunaha ai ujibukum gidan da zaka shiga kai da kanka ya burge ka in kai baki suka ga kalan gidan ce ka ka gina gida fa madalla Allah ya sa albarka ko wani mai wucewa ne ma ya ga gidanka ya san gidanka mai kyau ne Eh, samari da 'yan mata suna tsayawa a bakin gidan suna yin sarfi suna nuna kamar gidajensu ne ko saboda kyan gidanka kaga gida ne wanda ha kana son gida to waɗannan abubuwan ba a hana kasa su ba amma kada da masu yana sama da san Allah sansu yana sama da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sansu ya zama sama da san jihadi to nan ne ka fado idan har kai haka Allah ya ce to fa to ku jira ku ga abin da zai faru wannan alƙawarin da Allah yake zama ba wai ba wai irin empty warning bane da gaske Allah yake kuma ya fara aikace ga al'ummomi daban-daban cikin al'ummar musulmai yana faruwa kuma ga ɗaiɗaiwa musulmai mutum ya shanta ke biye wa duniya ga baki ɗaya ya biye wa waɗannan abubuwa ya rabu da Allah ya rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga halakar da rayuwarsa da ɗakasa da dukiyarsa akan san duniya kawai ya jira ya ga abin da Allah zai fito shi da shi ko dai Allah ya jauke shi da tsabaragen kaunar dukiya ya kasa hutawa ya kasa jin dadin ta ma ya dinga bauta mata ko ya dinga bauta wa matan shi ko ƴaƴan shi ko ababen sa, ko gidajen sa, ya zama ba yi da cuta da ta wuce wannan ko kuma rana a tsaka Allah ya kwace dukiyar ma ya zama abun kwatacce abin tausayi ko kuma ya mutu ya batta a lalata ta magada su ɗaiɗai da ita ya je tare da hisabi hanyoyin jarabawa suna da iri daban-daban ko Allah ya turo mushi wasu ƴan damfara zo su kwashe kudin ko Allah ya turo mushi EFCC zo su garkame shi su kwashe ko Allah ya turo mushi mai rusau ya bai rusa gidan duk Allah yana iya mutum wannan ko mun gane wannan hanyoyin jarabawa ne iri iri sannan a matakin al'umma Allah ya sha jarabtar al'umma musulmai da yawan wannan an samu wasu zamuna da musulmai suka shantake sai Allah ya jarabce su da kafirai da suka zo suka kawo musu hali suka yi raga-raga da ƙarshen musulmai abin da ya faru da musulmai kenan an Andalus abin da ya da musulmai kenan a kasar ainihin iraki karshen dola abbasiya abin da ya faru kenan nan kurkusa da dauloli na ainihin wato a daular usmaniya a kasar turkiya da makamantansu to har yanzu kuma allah yana iya kama mutum da wani kamun irin nashi kuma bari ka jima ba idan allah ya maka irin wannan a duniya ko to allah ya maka da sauki ta yi ya maka ne don ka dawo hayyacinka don in aka samu in kana da ragowar imani ka tara dukiya ta kare shi kenan sai ka nemi tarbi ka nemi wanda zaka dinga zuwa kana lazimi ka nemi wanda zaka dinga zuwa kana karatun alqur'ani tun bayan la'asar har magariba tun da baka da abin yi ragowar shekarun da suka rage maka a duniya shekara uku hudu biyar goma ka yi su kana karatun alqur'ani kana sauraron wa'azi kaga Allah ma ya maka da kyau kenan idan Allah bai ga mu maka da kyau ba sai kashe ka a cikin wannan bata shi sa ya ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu gabatar da al'amarin addini mu akan komai al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai al'amarin taimakon addini abin abin mamaki na misali da zaka buga shi ne inda irin waɗannan angonin namu da sababbin angon da ake yankawa ba? sai ga an yanka anguwa ta fi fegi dubu ko fegi ɗari takwas nan da na mutane za su ce duka fegunan nan ga baki ɗaya in ka je kai tafiya ka dawo bayan shekara uku sai ka ga gidaje da kasan ana ɗauko su daga abuja ana ajiye iri iri ga sanan kawai ana gasa wajen gidaje idan ka tambaya filin da aka ware a layout din na masallaci ina yake in an yi sa'a ba a sai da shi ba wani bai cinye ba mai anguwa da wani DPO da wani dakaci su haɗa kai su cinye a siyawa da wasu a raba shi in an yi sa'a ba a siyar ba za ka tarar da shi ne an gina gini cost biyu kawai ko an jafa da shi ana ta neman taimako ana ta neman taimako kullum an kasa haɗa miliyan biyar da za a gina gidan amma kowa ya kera gida na miliyan talatin kuma duk musulmai ne kewaye da wannan jama'a me ya kai wannan rashin kulawa da addini wulakanta ɗakin Allah wanda duk gidajen kunnan a wurin Allah ba sai daraja masallaci ba domin annabi ya ce a duk duniya babu wurin da Allah yake so ka masallaci kuma shi ne wanda in ka gina to ka gina wa kanka gida ne a lahira wannan kuma da ka gina ka fara gida komai ya ji fitin iya masha Allah wani ma sai ya tafi har China ko Dubai ko ingila ko ina ne a je a yi jirgi na kayan fikin tun daga kan wayan lantarki da bol da fanka da ac da labule wani fasi an je kasar da ake cewa, ba a siya a nan zariya ko kano ko kaduna ai ƙauyenci ne ko a tafi mai sunan kasuwar ta ta abuja international market din duk ya zama ƙauyenci sai an je an ciko jirgi da kaya to duk da ka gina aikin banza ne aikin banza ne wannan aka kwatanta da cewa baka taba gina ma allah masallaci ba shi za ka ba da labarin wani alhaji da ya mutu irin haka bai gina komai ba ga dukiya tsaba ragensa sai mutanen gidan suka tausaya ma halin da yake ci aka ce to kama a raba dukiyar nan bari a ware wasu 'yan miliyoyi a je a kai sadaka ga wani masallaci na ana gina anguwa da islamiyya a samu a karasa ɗaya daga cikin matan shi wanda ya aure shekara talatin suna raye ta yi tsananta cewa la ba wanda ya isa alhaji ya gaya muku yana son gina masallaci ne da yana so da gina ba a rayuwar shi ba kuma ta ba da hujja dole haka aka hakura ta ce duk wanda yake so gida mai masallaci ya bari idan an raba sai ya gina a cikin nashi amma dai ba cikin duke da muke tare da ita ba a lokacin yana da tsananin bukata zuwa ga wannan taimakon da za su mai ka yi ƙoƙari komin ƙarancin abin da kake da shi yi ƙoƙari ka yi wani abu wanda za ka kaddamar da shi ga lahirarka in ba ka da dukiya to yi ƙoƙari ka yi amfani da ƙarfinka ko iliminka ko basirarka kai ko da dai abin da annabi ya ce ko da cire datti ne daga kan hanya kar ka a ce ba ka yin wani aiki na alkhairi wanda zai wanzu wanda zaka ci moriyarsa Allah ya tsare mu Allah ya ce idan kuka ci gaba da yin haka to ku jira abin da zai faru na Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun Allah ya ce lalle mu'mine wanda suke sun yi imani da Allah sune waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sun thumma lam sannan ba sa shakka a cikin imaninsu ba su da wata shakka a cikin imaninsu imaninsu tsayayye ne sabit wajahadu bi amwali suka yi jihadi da dukiyarsu wa anfusihim da kawunansu fi sabilillahi kuma suka yi dan Allah ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu wani ita ce aya ta goma sha biyar a cikin sutun hujurat Waƙala kuma Allah ya fara subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qitalu ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alayhi min al-maut fa awla lahum ta'atun wa qawlun ma'rufun fa idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khayran lahu cikin suratul muhammad ko yace wa hadha kathirun fil qur'an Allah yace waɗanda fa'iza ƙunzila suratu muhkamatu da suna cewa ai suna so a yaƙi ana so a yaƙi idan Allah ya so kada wata sura muhkama wata ke da bayani dalla-dalla malamai suka ce duk wata sura da to da labari akan jihadi to muhkama ce ba mutu sha ba ce ba kuma mansukhiya ba ce duk wata sura ko wata aya haka ibn mas'udin ya faɗa kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir tabari abin qatada ya fada muhkamatun ibnu kathir eh, ibnu mas'ud na karanta da muhdathatun wato wani sabuwar wata sabuwar aya sabuwar aya ta sauka ko sabuwar sura zikira fi halqi talu aka ambaci yaki da jihadi a cikin ta ra'aital ladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alayhi min al-maut sai kaga waɗanda suke da cutar munafunci a zuciyarsu suna kallon ka kallon wanda aka riga aka sumar da shi saboda mutuwar shi ta kusa mutumin da ke kwance yana jiran mutuwa za ka ga babu karfi a tare da shi ga kuma wato aliyar ɗaya bai tsammani daga rayuwa ga damuwa wataƙila, ga zafin ciwo sai suna irin wannan kallon Allah ya ce fa'aula lahum sa'atun wa qawlun ma'ruf abin da yafi dacewa da su biyayya da faɗin magana ta gaskiya fa idza azama al-amru idan al'amari ya riga ya miƙe aka daga aka yi niyyar yaƙi falau sadaqullah na khairan lau, da sun gaskata Allah da ya fi musu alheri ba za a fasa yaƙi da jihadi ba waɗannan ayoyi duka da ire irensu sun zo ne don bayani akan wajabtar da jihadi da kuma ƙarfafa shi wa kazalika ta'azimuhu wa ta'azimu ahlihi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya girmama al'amarin jihadi kuma ya girmama al'amarin masu zuwa jihadi ka ƙaulihi. kamar faɗin Allah da yake cewa ya wallazina amanu amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tudahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'abd dhalika al-fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun karim wa bashshiril mu'minin a cikin sautu Allah ya ce ya yi lalzina amonu ya ku waɗanda kuka yi imani hal adullukum jaratin tun jikun min azabin alim shin bana gwada muku wani kasuwanci ba wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi alkiya ba kamar su ce e nuna mana ya Allah sai Allah ya ce nuna billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahilu tujahiduna fi sabilillahi sannan ku yi jihadi dan daga kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyarku da kawunanku zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi kadai gare ku inda ku sani idan kun yi haka yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin ta min tahtiha al-anharu Allah ya shigar da ku aljannataku waɗanda koguna ke gudana ƙasarsu wa na tsayi ba Allah ya ba ku masaukai gidaje masu daɗi wannan tsiba ɗin da dukkan ma'anan daɗi fi jannati adnin a aljanna wadda ke tace masaukin zalikal alfawzul azim wannan shine rabo mafi girma da mutum ya samu a rayuwarsa wa ukhra tuhibbunaha wannan wa ukhra ku dai zama atafi akan Hal'adun lukum ala tijaratin Hal'adun lukum ala ukhra sai zama fi muhalli jarrin kenan idan an ce haka ko kuma wa ai wa jannatin ukura. kuma gani tuhibbunaha wanda za ku ƙaunaci wannan aljannan kun ganta ko kuma ya zama isti'naf sai zama ala fi mahalli raf'in kenan wa ukhra tuhibbunaha da kuma ɗayan abin da kuke so din shine mene Nasirun. min Allah wa fatun bayan abin da za ku samu a lahira kuma a nan duniya Allah zai ba ku ɗayan ɗayan ɓangaren tijaratin tuhibuna haɗin ga tijaratin tunjiku min azabin alim ɗayan ɓangaren shi ne nasrun minallahi nasara da Allah ya ba ku a nan duniya wa fathun qarib da kuma buɗi arziki na nan kusa wa bashirin mu'mini Allah ya ce kai bishara ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga mu'minai sune za su yi wannan aikin Allah ka sa mu cikin su Allah ya sake cewa aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir ya ku mutanen makka da aka ce muku kafirai kuka ce a'a ku ya zai a ce muku haka ai kuna kula da ɗakin Allah sai Allah ya ce yanzu nan za ku sanya baiwa masu aikin hajji ruwan sha da kuma raya masallaci ta hanyar gini da gadi da kuke yi da kewaye shi da kuke tsirara za ku ɗauki wannan ya zama ɗaya kamar amana billahi wa akhir da wanda ya imani da Allah ranar alkiyama wajahada fi sabilillahi da wanda ya imani kuma ya jihadi Allah ya ce la yastawuna inda Allah ko da a wurin ku ɗaya ne to a wurin Allah ba ɗaya ba ne. wanda yake da imani bai yin ɗaya da wanda bai da imani ko da mara imanin nan yana yin wani aikin kirki a duniyar nan yana ciyarwa likita ne yana mutane operation kyauta shugaba ne yana yin adalci to a gurin Allah ba ɗaya yake da wanda yake mai imani ba ko da mai imanin nan shi bai yin wannan aikin wallahu la yahdi al-qawma kuma Allah bai shirya da azzalimai alladhina amanu Waɗancan da suka imani suke jihadin su ne waɗanda suka imani da Allah wajahadu suka jihadi wa hajaru suka yi ƙaura wajahadu suka yi jihadi fi sabilillahi dan Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da kawunansu a azamu daratan inda Allah sun fi girman daraja a wurin Allah fiye da sauran mutane wa ulaika humul waɗannan su ne masu samun babbar rabo a gurin Allah yubashiruhum rabbuhum Allah yana musu albishir bi rahmatin minhu da wata irin katuwar rahama daga Allah wa ridwanin da wani katan yarda daga Allah wa jannatin da wata gagarumar aljanna daga Allah lahum su wannan nasu lahum fiha na'imun suna da ni'ima dawwamammiya a cikin aljannan nan muqimun dawwamammiya khalidina fiha abadan za su tabbata aljanna inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah akwai lada mai tsoka a wajen shi Allah ya sake cewa man yartadda minkum an dini wanda bi ridda daga cikin ku ya ba addinin sa mutanen sham suna karanta da man did. duk wanda ya ridda ba addini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin to Allah zai halicci wasu mutane yuhibbunahum wa yuhibbunahu wanda suke kaunar Allah shi ma yake kaunar su zillatin alal mu'minina wanda suke wato masu saukin mu'amala a gun mu'minai a izzatin alal kafirina amma wanda suke da karfin izza a idan kafirai suke da kwarjini na fi sabilillah suna jihadi dan Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa zargin ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasu alim wannan falala Allah ce Allah yana ba wanda ya ga dama Allah lalle yana da wato fadin al'amari da kuma fadin ilimi wannan kisotul ma'ida kenan aya ta 54 wa qala subhanahu wa ta'ala Allah yake zalika bi annahum la yusibuhum zaba'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawdi'an yagidu al-kuffara wala yanaluna min aduwin layla illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin abinda yasa Allah ya ambata ya ba su lada da yawa su mujahidai saboda bi annahum la yusibuhum zamau mujahidai ba sa jin wata kishirwa wala nasabun ko wata wahala wala makhmasatun ko wata yunwa fi sabilillahi su ji kishirwa ko su sha wahala ko su ji yunwa dan Allah wala yatauna mawdi'an ko ba sa sanya kafarsu a wani wuri su taka su je wani wuri yagidul kuffara inda in sun je kafirai za su ji bakin ciki su ji tashin hankali wala yanaluna min aduwin nailan sannan ba za su ci wata nasara akan wato kafirai ba illa kutiba lahum bihi amalus salih duk wannan aikin da zufa da suka sha da wahala da kishirwa da yunwa da gajiya da dinda suka taka kafarsu duk taku daya da din nasarar da suka ci akan abokan gabansu Allah ya ce ana rubuta musu aikin lada ne daya bayan daya akai inna Allah la ajra al musin Allah baya lalata ajar ladan masu kyautawa zamu mu hadisi a gaba wanda Allah yake manzo Allah yake bayanin cewa wanda ya je jihadi babu wanda zai kamo shi a lada sai da zaka iya fita da duka dukiyarka da komai naka in ko baka fita ba tunda ya fita kai kuma kai ta azumi kai ta sallar dare kai ta qiyamul layli kai ta alqur'ani ka zama kamar malaika kula sannan ne in ya dawo sannan ka bari sannan za ka yi samun ladan shi shi sa annabi ya ce mutane ba za ku iya ba ku da ba zuwa jihadi ba za ku yi samun ladan masu zuwa jihadi ba wato tsofaffi da yara da mata da gajiyayyu da waɗanda suke sun ji rauni ba za su taɓa samun lada irin na wanda ya je jihadi ba Allah ya ci gaba da cewa wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan sannan duk abin da za su ciyar su saka jari na dukiyarsu ko abincinsu ko dabbobinsu kankanuwa ko mai girma wala yaqta'una wadiyan ko su shiga cikin wani fage su wuce ta wani gari ko ta wani ƙauye illa kutiba lahum sai an rubuta musu ladan wannan aikin li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu dan Allah ya ɗauko kan shi alƙawari sai ya ba su lada fiye da aikin da suke yi waɗannan duka ayoyi ne da suke bayani akan falalar jihadi da falalar masu yin jihadi da falalar shiga harkar jihadi abin bakin ciki shine an bata ma jihadi suna yanzu a duniyar musulunci shi za ko wani makala da wani mutum ya rubuta takenta kenan aljihadu fazilatun, shuwihat sum'atuha jihadi falala wacce aka bata wa suna inda an ce jihadi sai a fara tunanin irin boko haram irin isis irin kaza da alƙaida da makamantansu waɗannan ba 'yan jihadi ba ne waɗannan 'yan khawarija ne a cikin musulmai jihadi baya yiwa sai da shugabanci na musulunci sai shugabannin musulmi sun ce ga abin da ra'ayi ga san da ra'ayi ga san da ya kamata amma da wannan ashwa'iya ba zai yi ba shi sa sai aka wayi gari baya ga dama turawa da sauran marubuta sun aibata al'amarin jihadi yanzu kuma aka zo aka yi mishi irin wannan wato mummunan aibatawa daga cikin gidan musulunci sai al'amari ya zama al'amari abin ta takaici abin bakin ciki Allah shi kyauta saboda kullum lokaci za mu saurara anan sai mu tashi bayan da yake cewa fa zakara ma yuwalliduhu min a'malihim wa ma yubashiruhu min al'amali ma yuliduhu abinda yake haifuwa da kuma abinda suke aikata sai mu tashi wal amru bil jihadi wa dhikri fada'ilihi fil kitabi was sunnati akthara min an yuhsara tuhsara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh